Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماء السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله Masu sauraro da fatan an wayi gari lafiya Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirinmu na farko a jerin shirye-shiryen Radio Hausa VOH daga nan Tehran. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye waɗanda suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau. Bayan sa akwai shirin nan na muryoyin ko masu saurare sai kuma shirin nan na amsoshin fikihu kafin daga bisani mu karkare da shirin nan na Afirka a yau. waɗannan da Allah su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin mana wannan lokaci da fatan kuma masu saurare za su kasance da mu daga farkon su har ya zuwa ƙarshe. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 da minti zuwa 7:50 da minti na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 da minti zuwa 6:50 da minti na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

To sallama da fatan kuma an wayi gari lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a wannan safiyar. Shirin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. ministan harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa kungiyar 'yan ta'addan da'ish kadai ta amfana da kisan kasim suleimani firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya bayyana cewa ya yi tafiye-tafiye a cikin 'yan kwanakin nan zuwa kasashen larabawa a najeriya kuwa wasu 'yan ta'adda sun kashe wani limami a cikin jihar kaduna yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke da ke ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawad zarif ya bayyana cewa kungiyar 'yan ta'addan daesh ne kadai suka amfana da kisan da amurka ta yi wa babban kwamandan rundunar kudus kasim suleimani da bayyana cewa kisan gilla ne na ta'addanci jawad zarif ya bayyana haka ne a cikin wani rubutu da ya wanda ya wallafa a shafinsa na twitter inda ya bayyana cewa an cika shekara guda da kisan babban kwamanda na rundunar kudus jinar kasan suleimani wanda amurka ta yi wanda kuma hakan babba asara ce ga dukkanin 'yantattu sannan kuma abin farin ciki ne ga 'yan ta'adda musamman kungiyar da'ish da masu goyon bayanta ya bayyana cewa kasan suleimani ya bayar da gagarumar gudunmuwa wajen karya lagon kungiyar da'ish da sauran kungiyoyin 'yan ta'adda a yankin gabas ta tsakiya wanda kuma kisansa da amurka ta yi na saka alamar tambaya akan cewa kasar ta amurka tana da alaka da 'yan ta'addan babban sakataren kungiyar hezbollah said hassan nasrallah ya bayyana kasim suleimani da cewa gwarzo ne na tarihi wanda kuma ba za ta umantawa da shi ba a cikin wani jawabi wanda ya gabatar a daren jiya babban sakataren kungiyar ta hezbollah ya bayyana cewa ko shakka babu kasim suleimani da kuma abu mahadi almuhandis gwaraza ne na tarihi ga al'ummomin larabawa da na musulmi ya ce kasun suleimani ya bar da gudunmuwa a bangarori daban-daban wajen taimakon al'ummomi da suke ƙarƙashin zalunci a ƙasashe daban-daban wanda hakan ba abu ne da yake ɓoye ga kowa a duniya ba ya bayyana cewa saboda irin jarantarsa ne da kuma gwagwarmaya da zalunci da taimakon raunana masu zalunci da suke zaluntar raunana suka ɗauki matakin ganin bayansa ta hanyar kashe shi dangane da abu mahdi almuhandis kuwa sai nasarallah ya bayyana shi a matsayin abokin tafiyar kasim suleimani a cikin sa wanda kuma irin gudunmuwar da muhandis ya bayar wajen fatattakar 'yan ta'adda a cikin iraki da siriya da kuma dawowa waɗannan ƙasashe da tsaronsu babban lamari ne a cikin tarihin rayuwarsa dangane da halin rashin tabbas da ake cike yankin gabas ta tsakiya kuwa nasarallah ya bayyana cewa dole ne a ƙara zama cikin shirin fuskantar kowane irin aiki na wawanci wanda donald trump ka iya aikatawa a gabas ta tsakiya kafin ya bar mulkin amurka kawai yada labarai na isra'ila sun bayar da rahoton cewa firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya yi tafiye-tafiye a cikin 'yan kwanakin nan zuwa kasashen larabawa daban-daban tashar rasha today ta bayar da rahoton cewa a cikin rahotanni da kafofin yada labarai daban-daban na isra'ila suka bayar sun bayyana cewa a zaman da majalisar ministoci ta gudanar a jiya firaministan isra'ila ya bayyana cewa ya yi tafiye-tafiye a cikin 'yan kwanakin nan a kasashen larabawa daban-daban ya kuma gana da shugabanni da sarakunan larabawa akan batutuwa daban-daban wanda suke da alaka da karfafa alaka ta siyasa da tsaro tsakanin isra'ila da kuma kasashen larabawan Don kafin wannan lokacin da ya rahotanni sun tabbatar da cewa benjamin netanyahu ya yi wata tafiya a cikin watan nuwamban da ya gabata zuwa kasar saudiya inda ya gana da yarima mai jiran gado na kasar ta saudiya muhammad bin salman a cikin kasar ta saudiya tare da halartar sakataren harkokin wajen kasar amurka mike pompeo benjamin netanyahu ya bayyana cewa ci gaba da ake samu ta fuskacin kyakkyawar alaka a tsakanin isra'ila da kuma wasu daga cikin kasashen larabawa hakan lamari ne mai matukar muhimmanci ga makomar isra'ila da kuma tsaranta to jama'a masu kada a sha'afa labaran dai suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran rahotanni daga taron najeriya na cewa wasu 'yan ta'adda sun kashe wani babban limami na ƙauyen kwararar rafi da ke karamar hukumar igabi a jihar kaduna hukumomin jihar ta kaduna dai sun bayyana cewa 'yan bindigar sun nufi gidan limamin ne kai tsaye inda ake ganin tamkar abin da ya kawo su kenan yan bindiga sun fice daga gidan limamin bayan kashe shi ba tare da kwasar dukiya ko yin garkuwa da wani ba bayanai dai suna cewa marigayin ya jima yana sukar yan bindiga akan abin da suke yi na satar shanu ko kuma garkuwa da mutane ko kuma kisan jama'a babu gaira ba sabar to jama'a masu ƙarshen labaran duniyar kenan. To a da Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da labaran duniyar. To kafin mu shiga taskar mota shirye-shirye za mu duba wasu daga cikin labarai da huna da jaridu suka nakalto a baya-bayan nan. Muleka jaridunmu na yau. To a shirin jaridun bari mu fara da jaridar intanet ta Akci Nijar a jamhuriyar Nijar wadda ta kawo labarin cewa hare-haren da 'yan bindiga suka kai a ƙauyukan nan guda biyu da ke jihar talabiri a iyaka da ƙasar mali sun munana sosai duk da cewa har yanzu babu alƙaluma a hukumance a ranar asabar da ta gabata ce 'yan bindiga suka kai hari a ƙauyukan guda biyu da suka haɗa da can bangu da kuma zarum dare lamarin da ya yi sanadin mutuwar gwamman mutane ciki har da mata da kuma yara shugaban kasar dai isufu muhammadu ya yi tar da harin tare da isar da jaje da ta'aziyya ga iyalan waɗanda lamarin ya shafa a cewar jaridar ta intanet a nijar to bari mu nufi najeriya inda jaridar premium times ta kawo labarin cewa rashin tsaro ya sanya matasa sun afkawa gidan sarki sun kai wa gidajen manyan gwamnati hari a zamfara wasu hasalalu a garin shinkafi na cikin jihar ta zamfara sun tashi da tarzomar nuna bacin rai na ci gaba da matsalolin rashin tsaro a karamar hukumar su a cewar jaridar a ranar asabar ce suka fito kan titi inda bayan tare hanya suka nufi fadar sarkin shinkafi da wasu gidajen jami'an gwamnatin jihar waɗanda aka kai hare-haren gidajen su dai a cewar jaridar ta premium times suna cikin kwamitin waɗanda gwamnati ta kafa domin sasantawa da masu garkuwa da mutane da sauran hare-haren masu kwasar musu da dukiyoyi to nan kuma ga jaridar leadership a najeriya dai har ila yau wadda ta kawo labarin cewa sheka zazzaki ya rabawa wa 'yan gudun hijira kyautar magunguna da barguna a katsina sheka ibrahim alzazzaki a karo na biyu ya sake kai tallafi ga 'yan gudun hijira da ke zaune a karamar hukumar faskari ta jihar katsina a makon da ya gabata malam marabiu abdullahi funtuwa wanda shine ya wakilci yarzazzaki yayin mika tallafin ya shaida cewar wannan sako ne daga shugabansu sheikh ibrahim zazzaki da ya bayar domin a kawo musu wannan tallafin da suka kunshi kayayyakin sanyi barguna guda 300 gidajen sauro guda 300 da kuma magunguna daban-daban domin jinyar rashin lafiya idan bukatar hakan ta taso shekka Arzaki ya bayyana matsalolin tsaron da har suke haifar da gudun hijira da cewa tabbas gazawar gwamnati ne wanda hakan na samu wato ya samu asali ne daga zaluncin da ake yi wa al'umma a kalaman da jaridar wato leadership ta rawaito to wasu daga cikin jaridun da muka leƙa muku kenan a wannan safiyar. To bayan jaridun yanzu kuma za mu shiga a taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da warhaka, barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. shirin da a cikin cikinsa mukan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a duniya tare da yin bita a kansu da majin mahangar masana a wasu lokutan a yau ma shirin namu zai dubi ne akan batun cikar shekara guda da kisan gilla da amurka ta yi wa babban kwamandan sojan kasar iran kasim suleimani da kuma mataimakin babban kwamandan dakarun sa kai na kasar iraki hashti sha'abi wato abu mahadi almuhandis wanda a halin yanzu ake ci gaba da gudanar da taruka na tunawa da zagayewar shahadarsu wanda dai shine abin da shirin zai dubi a kansa da fatan masu saurare za a biyo musanna a hankali a cikin shirin. a ranar 1 ga watan janairun shekara ta 2020 ne dai gwamnatin kasar amurka bisa umarnin shugaban kasar amurka wanda wa'adinsa ke karewa donald trump ma'aikatar harkokin tsaron kasar amurka pentagon ta aiwatar da kisan gilla a kan janar kasim suleimani da kuma abu mahdi almuhandas a cikin kasar iraki wannan kisan gilla dai ya zo ne bayan da shugaban kasar ta amurka da kansa ya buƙaci hukumomin ma'aikatar tsaro ta pentagon ta kasar amurka da su aiwatar da wannan kisan gilla kamar dai yadda ma'aikatar tsaron ta amurka pentagon ta sanar kasim suleimani ya iso kasar iraki ne bayan wata ziyara da ya kai kasar labanan inda ya gana da babban sakataren kungiyar hezbollah da hassan nasarallah daga nan kuma ya wuce zuwa birnin damascus na kasar syria bayan nan kuma ya iso birnin bagadaza na kasar iraki wanda kuma 'yan dakikoki da isowarsa kasar iraki ne aka aiwatar da wannan kisan gilla lokacin da yake tare da abu mahadi almuhandis mataimakin babban kwamandan rundunar sa kai ta al'ummar kasar iraki wato hashida sha'abi tare da mutane takwas da suke tsaron lafiyar su wanda suke tare da su a wannan lokaci wani kuma dukkaninsu suka yi shahada tare tun daga ranar 1 ga watan janairu na wannan shekara ta 2021 da da muke ciki ake gudanar da taruka kasashe daban-daban domin tunawa da kasan sulemani da kuma abu mahadi almahandas da kuma waɗanda suka shahada tare da su sakamakon harin da amurka ta kaddamar a kansu an gudanar da irin waɗannan taruka a ƙasashen iran labanan syria iraki da kuma yaman inda aka gabatar da jawabai daban-daban a ƙasar iran an gudanar da babban taro wanda ya samu halartar manyan jami'an gwamnati da malamai game da wakilan ƙungiyoyi daban-daban a ƙasar ta iran bayan kuma a kasar labanan ma kungiyoyi daban-daban da cibiyoyi sun gudanar da irin waɗannan taruka kamar yadda lamarin yake a kasashen syria da iraki da kuma yaman a taron da aka gudanar a kasar iran shugaban dakarun kudus rashin dakarun irgc na kasar iran ɗin da ke gudanar da ayyukan soji a wajen ƙasar janar ismail ka'ani ya bayyana cewa kisan kasan sinimani wata alama ce ta gazawa daga amurka domin kuwa abinda amurka ta aiwatar na kisan kasan suleimani ya nuna cewa amurka ba za ta iya jurewa fuskantarsa ba sannan kuma janar ka'ani ya tabbatar da cewa ɗaukar fansa akan kisan kasan suleimani wani abu ne wanda babu mukawa a kansa kamar da kuma ya yi ishara da cewa mai yiwa ɗaukar fansa akan jinin kasan suleimani ya zama daga cikin ƙasar ta amurka ne. nan kuma wasu daga cikin manyan jagororin kungiyoyin falasɗinawa 'yan gwagwarmaya sun fitar da bayanai daban-daban dangane da kisan kasan sulemani da abu mahadi almahandas daga sikowa har da jagororin kungiyar gwagwarmaya ta hamas da kuma jihadul islami daga cikin bayanan da babban sakataren kungiyar jihadul islami ziyad nakhala ya ya bayyana cewa makaman da falasɗinawa suke amfani da su wajen kare kansu a yankunan zirin gaza dukkaninsu yana daga cikin ayyukan kasan sulemani inda bai bayyana cewa kasan sulemani shine babban jigon shigar da makamai da waɗanda ake amfani da su wajen mayar da martani ta sama rokoki da ƙungiyoyin kurmin palestinawa suke amfani da su inda bai bayyana cewa wannan yana daga cikin ayyukan kasan sulemani wanda kuma shine babban abin da ya sa isra'ila ta ɗora kanan tsana a kansa baga ha kuma wakilin kungiyar jihar islami din a birnin tehran nasar abu sharif ya bayyana janar kasim sulemani da cewa shine ya taka wa kasashen yamma da yahudawa game da yan kuransa yankin gabas ta tsakiya birki wajen hana su cimma burinsu kan al'ummar musulmi da na larabawa ya ce ko shakka babu kasim sulemani ya bayar da gudunmawa a bangarori daban-daban ga al'ummomin yankin gabas ta tsakiya ya ce babbar gudunmawar da ya bayar ga al'ummar wannan yanki ko sun sani ko ba su sani ba ita ce hana wa kasashen yammacin turai da yahudawan sahiyuniya game da 'yan koransu a yankin gabas ta tsakiya cimma burin su akan wannan yanki da kuma kafa abin da suke kira sabuwar gabas ta tsakiya ya ce baya ga haka kuma al'ummar palestino sun san irin gudunmuwar da ya bayar wajen hana yahudawan sahiyuniya cimma burin su na mamaye yankin zirin gaza inda bai taba gajiyawa ba wajen taimakawa palestinawa 'yan gwagwarmaya da makamai domin su kare kansu da kasar su hakanan kuma yakin labanan na shekara ta 2006 shine gishikin nasarar da aka samu akan yahudawa wajen murkushe kaidin su akan al'ummar labanan kamar da kuma ya bayar da gudunmawa wajen kore yahudawan isra'ila a cikin shekara ta 2000 a kasar ta labanan waɗanda suka mamaye kudancin kasar baya ga haka kuma ya ce shi ne ya taka gagarumin rawa wajen karya lagon 'yan ta'addan takfir a da iraki da kuma labanan bayan da amurka da yahudawa da wasu sarakunan larabawa suka so amfani da haka domin rusa gwamnatocin da ba su dasawa da su amma kasan sulemani da taimakon allah ya tarwatsa wannan shiri na gungun shaidanu saboda haka matsayinsa yana ɗamfare ne da baiwar da allah ya masa da kuma abin da ya aiwatar a rayuwarsa mai cike da albarka wanda har ƙasa ta naɗe ba za a taɓa mantawa da shi ba shi ma'anarsa ɓangaren babban sakataren kungiyar hezbollah a kasar labanan said hassan nasarallah ya gabatar da wani jawabi dangane da zagayowar wannan rana ta kisan kasim suleimani da kuma abu mahdi almuhandis inda said hassan nasarallah ya da cewa ko shaka babu amurka da isra'ila da kuma saudiya ne suke da hannu kai tsaye wajen kisan waɗannan manyan kwamandoji na gugurmaya da manufofin yahudawa da amurka yankin gabas ta tsakiya ranar jiya lahadi an gudanar da wani gangami a hukumance a kasar iraki inda miliyoyin mutane suka taru a tsakiyar birnin bagdaza da ma wasu manyan birane da suka hada da basara da kuma najab da karbala domin tunawa da manyan jagoran gugurmaya da amurka ta yawa kisan gilla kasan sulemani da kuma abu mahdi muhandis da sauran waɗanda suke tare da su a wannan gangami dai wasu daga cikin jami'an gwamnatin kasar iraki sun halarci wurin da ma wasu manyan malamai inda babban kwamandan dakarun sa kai na kasar irakin fale fayyad ya gabatar da jawabi mai tsawo a wurin inda ya jaddada cewa ku shakka babu al'ummar kasar iraki ba za su taba amincewa da samuwar amurka a cikin kasar ba inda ya bayyana cewa dole ne amurka ta janye sojojinta waɗanda suke da hannu wajen kashe waɗannan manyan jagorori hakan kuma ya jaddada cewa kudurin da majalisar dokokin kasar iraki ta fitar na wajibcin ficewar sojojin amurka yana a kan hanya kuma dole ne a aiwatar da shi kamar yadda 'yan majalisa suka rattaba hannu a kansa tun a ƙarshen watan disamban da ya gabata ne dai amurka ta aike da babban jirgin ruwa wanda yake dauke da jiragen yaƙi zuwa yankin gabas ta tsakiya wata alama da ke nuna cewa amurkan tana cikin firgici zaton iran za ta mayar da martani a daidai wannan lokaci da ake tunawa da cikar shekara daya da kisan kasan suleimani sakamakon kisan janar kasan suleimani da kuma abu mahadi almuhandis da amurka ta yi wannan ya sanya miliyoyin mutane a yankin gabas ta tsakiya sun koma masu goyon bayan gwagwarmaya da yaƙi da samuwar amurka a cikin yankin gabas ta tsakiya jama'a masu sauraro lokacin da muke da share ga riske mu dole anan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba kafin wannan lokaci nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. To shirin duniyar mu a yau kenan to yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. masu sauraro masu saurare masu saurare jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare Shirin Radio Hausa VOH daga nan Tahiran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta da kullum kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro da dai sauransu. Hassan barka ne ke muku sallama da fatan kuma an shekara lafiya. malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci kuna magana da lawan alhaji abdu agadas Ra'ayi ra'ayina da nan bada a bisa kan wanga yan ta'adda da take karshe yan kasa ta niger na allah mahukunta ku kire su an akwai halin da damu mu sasanta sasanta da su eh, jiya ma na yi an ce an kashe mutane fiye da mutum ɗari a niger ya allah ka shiryar da su su bar kashe 'ya'yan musulmi Assalamu alaikum. Sunana Usman Salisu Mani Suya daga Kano, Najeriya da fatan an waye gari lafiya. Allah ya sa wannan shekarar da ta zo mana Allah ya ba mu albarkar da ke cikin ta. Ubangiji Allah ya daukaka al'ummar musulmi da musulunci baki ɗaya. Assalamu alaikum sashen Hausa na da Jamhuriyar Musulunci ta Iran da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Sunana Musa Hadarin Asuba kashe mai sabko da magaram Jamhuriyar Nijar. Kuma a wannan rana na shigo ne domin na yi wa al'ummar duniya baki daya wato barka da ta 2021. Ina da fatan ubangiji Allah ya sada mu da albarkatun da ke cikin wannan shekara haka zalika duk wani sharadin da ke cikin wannan shekara ubangiji Allah ya shiga tsakanin mu da shi haka zalika ko dan kan kuma ma'aikatan gidan radio VOH akan damar da kuke ba al'umma suna bayyana su a duk inda suke a fadin ƙasashen duniya muna godiya gare ku haka zalika muna mika sakon barka da shiga sabar shekara zuwa gare ku da fatan za ku tashi lafiya mai magana Musa Hadirin Asuba ka shi mai safko da magaramin jamhuriyar Nijar nagode ku tashi lafiya assalamu alaikum radio tehran mai magana ilyasu yakubu gawa ita ga dau jihar bauchi zan yi amfani da wannan dama in taya dukkanin al'ummar musulmi na duniya murnar shiga sabuwar shekara ta 2021 da fatan allah ubangiji ya nuna mana ƙarshen wannan shekara lafiya kuma ya kawo mana ƙarshen matsaloli na tsaro da muke fama da su a ƙasar mu najeriya da ma ƙasashen mu na afirka ina gaida dukkanin al'ummar musulmi mai magana ilyasu yakubu gawa ita ga dau jihar bauchi takaice. Tokar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan rediyo Hausa VOH malami na gaba gare ka. muryar jamhuriyar musulunci ta iran suna na mamman biniya yakuba awashe daga birnin tawa a jamhuriyar nijar to muna kira ga jam'iyyu akan tunda yanzu an bayyana sakamakon zaɓe na wucin gadi wata jam'iyya da take tunanin ko an ɗan yi wata badakala muna kira ga jam'iyyu akan kasu kasu matse hannu su yi gaugawai kai kara kotun tsarin mulki wadda ita ke da alhakin tantancewa ta tabbatar da wannan wannan sakamako in gaskiya ne ai incin kowa ne idan bai gamsu ba da wani mataki ya garzaya kotu to muna goyon bayan duka wata jam'iyya da take tunanin wannan sakamako bai zo daidai ba ko ku an yi wani abu da incin jam'iyyoyi ne ko 'yan takara da su kai kara a kotu da fatan dai 'yan siyasa sun yi wannan kira na sunana mamman bane ya ba awashe daga tawa ku tashi lafiya Assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin Tehran. Sunana Kadura Diga ga dan Fulani wadda shugaban kungiyar da alkhairi muka zo reshin jihar Bauchi Najeriya. Muna roƙon Allah Ubangiji ya kawo mana ƙarshen matsalolin tsaro da ya addabe mu musamman ma a arewa maso gabashin kasar mu Najeriya. Na gode jamhuriyar musuluncin Tehran mai magana Kadura Diga ga dan Fulani wadda shugaban kungiyar da alkhairi muka zo reshin jihar Bauchi Nigeria. Assalamu alaikum Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci. Kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum Ilyas. Rezi ne na kula ra'ayin zuci da take agadas Jamhuriyar Nijar. Zan yi amfani da wannan dama in bayyana ra'ayina game da zaɓe na biyu nan da ɗan lokaci kaɗan in sha Allah. Zan ƙara dai jira ga hukuma ta sani wadda take kula da wannan zaɓe. Mun shi daɗi game da wannan zuwa zagaye na biyu da za a yi wanda shi zai rage cece ce da wasu mu suke ta yi. Eh, Allah sa dai eh, lokacin ya zo shi ma a gudanar da shi yanda aka gudanar da sauran zaɓuɓɓukan lafiya kuma muna ta'adda ga ubangiji maɗaukin sarki Allah ya zaɓa mana shugaban da zai ka mana sauyi ya haɗa kan 'yan ƙasa ya so 'yan ƙasa kuma ƙasan mu a samu zaman lafiya a eh, ƙasan mu ta Nijar daga mai sauraron ku ilis Brezi Kulabra a yanzu da take agadas jamhuriyar Nijar. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu boh hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar zan yi wani dan tsokaci game da yanayin rayuwa ta yau da gobe to ya jama'a yan kasan nan na nijar talakawa ku yi tunani a wanda suka hoto suka yi yawon kamfen suka zo dole ne su kwashi jama'a wanda ba su hoto ba ba su kwasa jama'a jama'a a kwantar da hankali allah ubangiji ya mana zaɓi na gari tunda aka sa zaɓin allah a ciki wurare wurare ku yi tunani duk abubuwa da ya kasance har an sa kar a yi magudi amma a yi kawaman kadar lawa hakun kadar a zaɓi zaɓin Allah din nan ina yi muku fatan alheri na agwa mai baci daga nan zandar to ina ga da kai ne ma kuma zan ja birki a cikin shirin na wannan lokaci sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo Hausa VOH da ma illahirin waɗanda aka ji muryoyin su ni Hassan barka ta gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da radio hausa voh daga nan birnin tehran muke zuwa muku a cikin shirinmu na safe to yanzu kuma lokaci ne da za kai ga shirin na amsoshin fikihu amsoshin fikihu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدساك سادوا a cikin wannan shiri namu na amsoshin fikihu shirin da a cikinsa kuke aiko mana da tambayoyi da suka shafi fikihu kuma cikin yarda Allah muke ƙoƙarin ganin cewa mun ba ku amsa bisa tambayoyin da kuka yi kamar yadda na taɓa yin tsokaci kan cewa tambayoyin da kuke aikowa za ku iya mana bayani ku ce kuna son amsar su a bisa mazhaba kaza misali a ce malikiya ko shafi'iyya ko kuma dai duk wata mazhaba da mutum yake so in ko mutum bai faɗi haka ba to tambayan za mu ba shi amsa ne bisa mazhaban jafariya bisa yadda al'amuran muske tafiya to yau akwai wani ban allah da ya rubuto wata tambaya mu gani na to na ta neman na ga ko da suna amma bai sa sunansa ba amma dai abin da yake cewa shine assalamu alaikum ta malam ni na ɗaya daga cikin tsofaffin ɗalibanka wani lokaci na taɓa samun zama tare da kai na fahimci wasu abubuwa na fikihu to amma yanzu na da tambayoyi ne guda biyu ɗaya ta shafi azumi ɗaya kuma ta shafi sallah tambaya ta ta farko ita ce shin idan mutum yana da azumi a wuyansa wato kenan akwai azumi na wajibi wanda ake sa bashi bai aiwatar da shi ba zai iya karɓan wani azumi wanda za a biya shi ya yi wa wani to tambaya ta biyu kuma ita ce a wani zama da aka taɓa yi to akwai a wani zama da aka taɓa yi ka taɓa yin wasu bayani dangane da ramuwar sallah wato kada'i na sallah inda ka nuna cewa sallah asuba matukar rana ta fito ba lallai ne mutum ya yi gaggawan rama ta ba zai ma iya ci gaba da bacci in ya so bayan ya yi sallah azahar sai ya rama sallah asuba to wannan al'amarin yaya yake dalla-dalla to masha Allah to shi wannan ban Allah ko da yake da ya ce mun taba zama tare da shi wani lokaci can amma bai faɗi sunansa ba eh, to tambayan mun dai mu ba za mu tsaya sharhi mai tsaho ba bari mu ji eh, ko kuma mu binciki amsar tambayoyin da ya na farko ya yi zancen azumi azumi lallai zai iya yiwuwa misali wani abu ya bujiro wa mutum azumin ramadan wani azumi dai da yake wuyansa na wajibi bai iya aiwatar da shi a lokacin da ya cancanta ya aiwatar da shi ba ana bin sa bashin wannan azunzumi ko kwana ɗaya uku wata sati sati biyu wato dai ana bin mutum bashi na azumi to amma kuma sai ga wani ya zo da azumi wanda ake ci masa istijari kenan yake so ya nuna wanda ake neman wanda zai yi wannan azumin a biya shi lada a ɗauke shi a matsayin an haye shi a ɗauki hayansa ya zo ya azumi wa wani domin a biya shi to shin tambayar tasa anan shine mutum zai iya bayan ana bunsa bashin azumi akwai azumi a wuyansa bai yi ba amma ya je ya karɓi azumi na lada domin ya samu kuɗi ta tasa kenan to idan muka dubi yadda mafi yawa daga ainihin malaman fikiyu na jafariya tunda shi dai ko da ke bi nuna mana shi dan jafariya ne ko bai ci da mu fatawan da yake nema ko amsar da yake nema ta zama a wani mazhaba ba to saboda haka bisa jafariya malaman fikihu na jafariya mafi mashuhuri a cikin al'amuransu dangane da wannan shine cewa idan ana bin ka bashin azumi wanda yake wuyanka wannan bashin da ake bin na azumi ba ainihin wajibi ne a ce dolan dole sai ka fara aiwatar da shi ka biya ka sauke wannan bashi din kafin kuma ka je ka yi wani azumin na neman a biya ka lada ba a'a za ka iya ana bin ka bashin azumi na sati ko sati biyu amma kuma ka je ka karbi haya ko kuma a ɗauke ka haya na ka yi wani azumi a biya ka lada na wajen sati ko sati biyu shi ma koma fiye da haka wannan baya hana wannan shine abin da fatuwan mafi yawa daga cikin malaman jafariya ko kuma ma za a ce gaba ɗaya fatuwan man jafariya akan haka ta tafi cewa wannan baya hana wancan za ka iya zuwa ka je ka yi azumi na a biya ka kuɗi ka karɓi don kuɗinka ka sa su a aljihu ka yi bukatunka kuma ka yi azumin da aka ainihin biya ka domin ka yi bayan ka gama wannan azumi na neman lada na neman kuɗi kai zance ka karɓi kuɗinka ka canke kuɗinka to daga baya kuma sai ka je wancan azumin da ake bin ka bashi sai ka je shi kuma ka biya wannan azumin da ake bin ka bashi wannan ita ce mafi girman fatuwa da kuma abin da fikihun ja'fariya ya gino a kai insha Allah to amma dangane da tambayar ka ta biyu na cewa sallah asuba musamman samari da 'yan mata da dama waɗansu za a yi ta a sharu bacci sai rana ta fito karfe takwas wani lokacin tara ma mutum bai tashi ya sallah asuba ba to ka ce akwai wani lokacin da na taɓa yin wani bayani cewa ba lalle ne mutum ya yi gaggawa ya yi wannan ramuwar wannan sallah ta asuba ba zai iya jinkirtawa har zuwa azahar bayan ya yi sallah azahar sai ya ainihin rama gaskiya ne wannan abin da ka faɗa bisa fikihu na ja'afariya al'amari na duk wata sallah da za a iya cewa ta zama ƙaza'i in dai sallah ta koma ta zama ƙaza'i to wannan lokacin da za ka rama ta lokacin ya zama muwassa'i ne lokaci ne mai yalwa ba lokaci ne dayyik wanda za ka yi gaggawan dole ka yi wannan ramuwan sallah ɗin kafin sallah azar ta zo a'a babu wannan matukan kai wannan sakacin bacci ya share maka aka ce har alfijir ya fito baka tashi kai sallah ba har rana ta keto baka tashi kai sallah asuba ba to bayan rana ta keto to gaggawa kuma me za ka yi wannan dai sallan ba a da'i ba ce yanzu ta zame maka kaza'i. shi kuma kaza'in sallah yana nan a wuyanka daga wannan lokacin har zuwa ka koma zuwa ranar kiyama tana nan a wuyanka babu wani zancen ka yi gaggawa ka ce wai sai ka rama ta cikin gaggawa ka tashi burburbur karfe tara na rana na safe wace irin sallah asuba za ka yi cikin gaggawa kana cikin ta ba a da'i ba ce ta zama kaza'i babu bambanci ka yi ta a wannan lokacin ko ka jinkirta ta sai bayan ka yi a zahar? ko ka jinkirta ta ma sai ka shegari ma wato ka shegari ko kuma ka batta ma sai bayan sati ka rama ba wani bambanci saboda dai ko mai kai dai sunanta ta kaza'i kuma lokacin kaza'i muwassa'i ne wato lokaci ne mai yalwa wannan shine abin da malaman fikihu suke bayani dangane da ramuwan sallah asuba saboda ka zancen gaggawan a rama sallah asuba cikin gaggawa bayan mutum ya san rana ta fito shi yasa ina jin in ma kai da yake gaci akwai wani bayani da na taba yi ba kamar faɗi lokacin ba to bari ma sake maimaitawa ni har ma na ce idan mutum ya kai ya ga cewa rana ta keto ya tashi ya buɗe idonsa ya ga rana ta keto to zancen ya wani gaggawar rama sallah ma bata taso ba za ma ka iya jan bargonka kurin ka ci gaba da baccinka saboda a wannan lokacin ko ka yi a wannan lokacin karfe 8 ko 9 na safe wanda tabbas rana ta keto ko kuma ka bari ma wasu malaman ma cewa suka ya ma fi inganci ya fi zama ka fi samun kwanciyar hankali ka bari ma sai ka yi sallah a zahar. ka yi sallah a zahar ɗinka normal ka kuma yi la'asar ɗinka ita ma ka idar sannan sai ka ce to yanzu tun da dama ban yi asubahi ba to bari na yi ramuwan asubahi yanzu sai da kai a zahar fa saboda an lokacin azahar ya zo lokacin da sallah ta shigo ita ake fara yi ba a ramuwan wacce ta ta riga sallah asuba ta riga ta wuce so in azahar ta zo ba za ka ce bari kafin kai azahar sai ka yi sallan asubahin nan da ta wuce maka ta zama ka za a yi auyanka ba a'a tunda yanzu lokaci ne na azahar sai ka fara yin azahar sannan ma bayan ka azahar sai ka yi la'asar sannan in ka idar da su sai ka ce to tun da dai akwai sallah asubahi a wuya na to yanzu kuma bari na yi yin sallah asubahi a wannan lokacin za ka yi ta kuma ka yi karatunka a fili tun tunda ai ramuwa kake na wata sallah wacce karatunta a fili ake sunanta sallah asuba wannan shine abin da yake gudana zuwa da zancen gaggawan mutum ya yi barbarbar ya tashi karfe 8 ko tara na safe ya ce zai yi sallah asuba cikin gaggawa zancen gaggawa bai tashi ba tunda dai lokacin qada'i muwassa'i ne saboda ka babu zancen gaggawa wannan shine abin da na faɗa a wancan lokacin kuma gashi na sake maimaitawa saboda haka na fata an fahimci ainihin tambayar tasa da nema kuma abin da na bayyana to saboda lokaci za mu tsaya a nan insha Allah sai a shiri na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin amsoshin fikihu kenan to yanzu kuma ga shirin na karshe shirin Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar Afirka ko kuma su daga cikin kasashen nahiyar inda a yau shirin namu da Allah zai dubi ne akan batun zaben da ya gudana a jamhuriyar Nijar na shugaban kasa da kuma na 'yan majalisar dokoki. wanda kuma abokin aiki na Hassan Barka zai kasance tare da ni wajen gabatar da wannan shiri sai a biyo mu sannan hankali domin jin yadda shirin zai wakana. madalla mala hassan barka da zuwa a cikin wannan zaure yawa barka ka dai malam abdullahi To Mala Hassan kamar yadda na riga na ambata a cikin gabatar da na cewa shirin namu dai zai dubi ne akan zaben jamhuriyar Nijar a makon da ya gabata a wani lokaci mun yi dubi dangane da yadda zaben yake wakana to ga shi yanzu an gudanar da wannan zabe kuma ga alama za a je zagaye na biyu kenan kamar da hukumar zabe ta sanar cewa dan takarar jam'iyyar wato PNDS mai mulki Bazum Muhammad shine zai kasance a gaba kenan sakamakon kur'an da ya samu na wanda sa yi kashi 39.33 cikin 100 sai kuma wanda ya biyo masa baya kenan malam maman usman wanda yake da wato kashi goma sha shida da digo casa'in da tara na kur'an da aka kada saboda hakan zai dai an riga yanke magana cewa waɗannan takara biyu su za su je zagaye na ƙarshe to mala hassan ya kake ganin sakamakon wannan zaɓe zai kasance a zagaye na biyu shin za a iya cewa kuma wannan lamari ya zo da mamaki yadda abin ya kasance haka musamman yadda ita jam'iyyar pnds ta ce wato akwai ban za ta buge zaɓen ma a tashin farko. Mm. To a tarihin dai siyasar jamhuriyar Nijar za a iya cewa dai wannan eh, bai zo da mamaki ba saboda tun can dama tun zaben farko a shekarar 1993 zaben farko kenan tun lokacin har zuwa wani lokaci shekaru 27 haka da suka wuce ana zuwa zagaye na biyu to wal'ala da a ce dai an lashe zaben tun zagayen farko shine zai zamanto wani sabon abu amma dai wannan kam je zagaye na biyu ba sabon abu ne kuma bai zo da mamaki ba eh, duba ma da cewa 'yan takara wato 30 ne ma suka fafata a wannan zaben kuma wasu daga cikinsu ma waɗannan jam'iyyun suna da ƙarfi sosai kuma idan ma aka duba cewa baya ga shi eh, wanda ya zo na farko wato eh, bazo muhammad na pnds tarayya da kuma shi muhammad usman wato na jam'iyyar rdr canji waɗancan sauran jam'iyyun da suka rage kusan dukkaninsu a jimillance idan aka gama ƙuri'unsu sun kai kaso sama da arba'in cikin ɗari to daga nan ma za a iya gane cewa zai wuya a ce kamar a cikin waɗannan 'yan takarar guda talatin a ce wata jam'iyya dai da wahala a ce ta zo ta yi kwafi guda eh, wato ta samu wannan kashi hamsin ko fiye da hamsin cikin ɗari da ake magana gaskiya ne mm. to eh, mal hassan dan takarar da ya zo na biyu din wanda shi ma tsohon shugaba ne na na jamhuriyar jiran alhaji mamman usman Eh, za a yi cewa kenan wannan yana nufin shi alhaji usman ya zo da karfinsa kenan a cikin wannan zaɓe ganin cewa shi ne ya zo na biyu tsakanin dukkan waɗannan 'yan takara mm. eh, to a ce ya zo da karfinsa to kamar dai da ɗan wuya haka kada a mata cewa shi wato alhaji muhammad usman ya samu goyon baya ne na madugun Ana adawa ne nijar cewa da malam muhammad amadu wanda kotun tsarin mulki ta yi watsi da takararsa saboda zargin da ake yi masa na safarar jarirai batun da shi kuma yake ci gaba da musantawa cewa kawai wato siyasa ce karfe ne na siyasa ake masa siyasa ake masa haka ne to mala hasan dangane da batun zaben yan majalisa fa ana ta magana zaben shugaban kasa ne to akwai batun zaben majalisa ya ake ganin yadda yanayin zaben ya kasance da kuma jam'iyyun da suke gaba mm, a ci ma zaben na yan majalisa an fafata sosai amma eh, jam'iyya PNDS tarayya mai mulki ita ce take kan gaba inda ta samu gagarumin rinjaye inda ta samu kujeru 80 daga cikin 166 na majalisar banda guda biyar na kasashen ketare wanda shi ba gudanar da shi ba saboda halin da ake ciki na corona a kasashen duniya sai don nan zuwa gaba za a gudanar da shi wato za a gudanar da zaben cika mutu ko kuma zabe na cikin gurbi na majalisar dokoki kujeru guda biyar na an ketare kenan sai wato jam'iyyar modern falumana wadda ta samu kujera wato sha tara sai kuma jam'iyyar dan sara wadda ta samu sha uku sai kuma mpr jamhuriya wadda ta samu sha uku to a nan ma a bangaren wato uh, majalisa idan aka yi dubi da yadda sakamakon ya zo an ga cewa kamar jam'iyyar lumana ita ce ta zo ta fi samun yawan 'yan majalisu wanda ke nuna cewa wato goyon bayan da jam'iyyar lumana ta baiwa wato jam'iyyar rdr canji ta alhaji muhammad usman ya yi tasiri sosai shine ya bata wannan dama ta samu ta zuwa matsayi na biyu To eh, Mala Hassan kahin mu je ga sauran batutuwa din muna tare da Alhaji Nuhu Arzuka wanda dan kungiyar farar hula ne a jamhuriyar ta Nijar kuma mamba kungiyoyin kasa da kasa da suka sanya ido dangane da yadda wannan zabe ya gudana a ranar 27 ga watan Disamba a jamhuriyar ta Nijar. Eh, Alhaji Nuhu Arzuka bayan yi maka lale marhabin kuma barka da zuwa a wannan shiri namu. Eh, za mu so mu ji yadda kuka ga yadda wannan zabe ya gudana a matsayin ku na mambobi da kuka sanya ido tare da da kungiyoyi na ƙasa da ƙasa eh, farkon magana zan ce muna ma Allah mai kwa mai komi godiya da ya ba mu dama ganin wannan lokaci ya ba mu dama ganin wannan zaɓen Allah da ikon shi ya ba da dama an kammala shi kuma aka iske komi an yi cikin ruwan sanyi al'ummar Nijar maza da mata birni da ƙauye sun huto da bibi eh, sun je runhunan zaɓe. sun kada kuri'a kowa yadda niyyar shi da zuciya shi ta bashi to alhamdulillahi wannan da mun yi wannan sa ido an hango cewa yawanci duka abubuwan da muka gani a wancan zaɓe na ƙananan hukumomi to kurakuran da aka samu to lalle a wannan lokacin wata hukumar zaɓe ta ɗauki matakan kawo gyaran fuska ga irin abubuwan da suka wuce a baya an samu an kawo gyara to alhamdulillahi ko da haka nan kuma akwai dan kingi aka ce rina a kaba amma dai in an yi jimilla sai a ce alhamdulillahi alhamdulillahi zaɓe an yi shi daidai gwagwado eh, musamman yadda ya ba al'umma dama mutane sun je sun yi zaɓe cikin ruwan sanyi ba wani fitina ba tashi hankali to sai dai akwai wurare waɗansu gungun wurare waɗansu ɓangare na ƙasa inda aka iske zaɓen ma musamman ba a yi shi ba yadda ya kamata a ce an yi saboda eh, an samu tangarɗa na waɗansu mutane da suke unwani da waɗansu wani ƙari kan ga domin su hana ma a yi zaɓen Eh, sai su ɗauke eh, eh, sandukan zaben su je su yi takardu na jabu su kawo su sa su ce a yi zaɓe dan yadda an ce waɗansu sun zo an ba su dan wani abu shi shikenan sai ka wuce ido akan an kwaɗe da an ka to wannan mun samu wannan labari musamman wuri-wuri a yankin musamman azawa da yankin arewa eh duka waɗansu kurakuran da aka gani a ce an bi wannan hanya domin a kawo gyaran fuska To eh, Mal Hassan kaji bayanin da shi Malam Nuhu arzika ya dangane da yadda suka gane wa idan su yadda wannan zaɓe gudana akwai abin da za ka kara kan shi? Mm, to bayanin da suka yi ko kuma eh, bayanin da shi wato Alhaji Nuhu arzika ya yi eh, zan ce bai zo da mamaki ba wato tun da tun lokacin da aka yi zaben ma an yi ta samun irin waɗannan korafe-korafe musamman ma game da batun da ya yi na cewa an wato an yi amfani da kuɗi a ah, wurin sayan ƙura'a To kusan wannan batu biyu shine daman aka yi ta samun zarge-zarge a kansa to don ya fito daga cikin sakamakon ko kuma rahoton da su masu sanya ido suka fitar to za a iya cewa lalle kam ah, an samu irin waɗannan abubuwa kamar da jama'a suka yi ta faɗa ya gudana cikin lumana tunda ba a samu rasa rayuka ba ko kuma fashe-fashe hmm, ko tashin hankali tashin hankali dai gaskiya ne da ake gani a wasu kasashe a lokutan zabuka wani kalubale ne zai kasance a gaban wanda ya lashe zabe a tsakanin yan takarar guda biyu to kalubale dai za a iya samun manya-manya na gaba guda uku haka na farko dai akwai matsalar tsaro sanin kowa ne wannan yanki na yanki na sahel yana fuskantar eh, hare-hare na gungun ungoyi masu dauke da makamai da ke kira da sunan jihadi musamman ma a wannan yankin da ake kira yanki na iyakoki uku wanda ya hada da mali da burkina faso da ita jamhuriyar niger ko a ma na ga wani labari wanda an kai wani hari a wani kauye na tilabiri inda fararen hula da dama suka rasa rayukansu to wannan babban kalubale ne gaskiya ga shugaban da za a zaba a nan gaba wanda zai gaji shugaba muhammad isufu akan abin da ya shafi matsalar tsaro sannan kada manta cewa baya ga waɗannan yankunan guda uku wato biyu tilabiri da tawa akwai jihar difa ita ma wadda take makwabtaka da najeriya wadda take fuskantar hare-hare na kungiyar boko haram a kogin kumadugu to wannan ma matsalar tsaro ce ita ma dai wadda babban kalubale ne na biyu kuma akwai tattalin arziki tattalin arziki kamar yadda kasashen duniya da dama suka yi fama da annobar corona wannan ya nakasa tattalin arzikin su to Nijar ma tana da wannan bukata haka ne kamar yadda ka ambata din cewa Nijar din za ta iya yin wani abu wanda za ta sake farfado da wato tattalin arzikinta saboda abubuwa da take da su inda kaga kamar ma'adanai tana da su iri daban-daban sosai akwai uranium akwai gold akwai man fetur ma mafi yawanci idan ka dauka misali kamar man fetur yan kasar mafi yawa tun lokacin da aka fara fitar da shi a shekarar dubu da goma sha ɗaya har yanzu 'yan kasar sun fi gane su siyo man fetur wanda ake moga sa ko dai daga Najeriya ko dai daga Algeria saboda ya fiye musu sauki a farashi. To banda wannan kuma akwai batun haɗin kai shi ma yana da matukar mahimmanci saboda wannan mm. zaben wato haɗa kan al'ummar ƙasa kenan baki da ba eh. al'ummar ƙasa saboda wannan zaben da aka gudanar gaskiya a yayin sa an fuskanci rarrabuwar kai da kuma eh, rarrabuwar kai dai sosai eh, musamman ma game da takarar bazu muhammad wanda ake ake takacce na ce akan sai hancin wato takardun sana zama dan kasa zama dan kasa na'am to wannan batu ya rarraba kan yan kasa sosai to shi ma wannan babban kalubale ne wanda ya kamata a ce zababben shugaba wanda zai gaji shugaba Yusuf Muhammadu ya mai da hankali a kansa ya mai da hankali sosai a kansa saboda har yanzu wasu kasar suna rike da wannan azoci to eh, malam Hassan ganin cewa akwai abubuwa da dama da za a iya faɗi amma lokacin mu ya riga ya da suke mu dole anan za mu ja lizamin shirai eh, godiya ta musamman ga Alhaji Nuhu Arzika dan kungiyar farar ko mamba a kungiyoyin kasa da kasa da suka sanya ido akan yadda zaben jamhuriyar Nijar din ya gudana wanda kasance tare da mu kuma shi abokin aiki na Hassan Barka wanda ya kasance tare da ni a nan cikin dakin watsa shirin namu a madadin kowa da kowa ni Abdullahi Salo ka tsana da jagoranci gamar gabatarwa ke muku fatan alheri a kasance cikin kushin lafiya. To da haka ne kuma kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin na wannan lokaci sai kuma can da rana idan an sake mu Yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ni Hassan Barka da na jagoranci shirin cewa da ku mu kasance lafiya daga nan birnin Tehran.